السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba sha biyu ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da shida ga watan Jun. shekara ta 2017 wannan shine kasan na 67 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kun salafiyan alaljada. wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan uwa basu manta ba a karatunmu da ya gabata mun yi alkawarin cewa za mu bayani akan rarrabuwa da kuma illolin rabuwan wannan karkasuwan da ake da shi a yau a cikin addini da kuma aƙida allah madaukin sarki bai maraba da shi kuma allah ya hana kuma za mu zo mu ji tofin alatsinan da Allah ya yi a kan wannan rarrabuwa Abinda Allah yake son mu da shi shi ne mu haɗu wa a simo bi hablillahi jami'an wala ta farro ku haɗu ko duka a ƙarƙashin kalman Allah igiyar Allah kakku rabu za ku zo ku ji in bid'an da suka fara haifar da rabuwa a cikin al'umman musulunci su ne khawarij amma rabuwan ta bayyana karar a fili a haifar da saɓani gibi ya bayyana wawulo karara a fili to yan shi'a ne jama'a ina son ku fahimci duk sanda kuka ji malamai sun ce khawarij suna nufin boko haram fa an gano wannan da kyau ko khawarij su ne boko haram su ne nis su ne 'yan al-shabab su ne 'yan al duk waɗannan da ke tada hankalin mutane a duniya jama'a khawarij su ne boko haram annabi ya kira su da kilabin nar su karnukan wuta ne ya ce yaktuluna ahlal islam suna kashe musulmi suna barin kafirai wannan ɗabi'ar jama'a ba ɗabi'an musulmi ba ne ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne shi yasa muguwar aƙida ce wacce mu ahalu sunna salafiyya ba mu tare da ita kuma wallahi ko za su kashe mu sai mun fada an gani daga ran da kake fada daga ran nan ne ka mutu ai da kana zuwa lahira wuta Allah zai kai ka da annabi ya ce duk wanda ya san gaskiya ya ɓoye sai an mai linzami da wannan zuwa gidan wuta to kan menene kawai dan kana tsoron dan boko haram zai harbe ka sai ka ke faɗi gaskiya ka je Allah ya harba ka wuta annabi ya ce mafi alherin gawa da aka taba kashewa a duniyan nan ita ce gawan da dan boko haram ya kashe su ne khawarij khawarijawa da 'yan shi'a suka hada gwiwa suka kashe sayyidina usman khawarijawa su suka kashe sayyidina ali 'yan shi'a suka kashe husaini waɗannan maɓannata ne su suka fara kirkiro ma musulunci musiba da bala'i shi sa jama'a ku je ku karanta karatukan ku ji karatukan mu da muka yi na hikimatu min tarikh duk mun bayyana faruwan waɗannan abubuwa da yanda 'yan shi'a suke murna na zagayewar ranar wanda ya kashe sayyidina Umar abu lu'lu'atul majusi har suna da baba shaja a ba lu'lu'atul majusi duk mun karanta wannan ko mu karanta da ku ba mun zo mun yi tarihin khawarij wajen kasa saba'in muka yi akan khawarijawa a cikin alfarqu bayan firaq jama'a mun gani shi za karatunmu na littafin tafsirul wahab fi ilajin zahiratul irham yadda ake maganin ta'addanci kafin ya faru in ya faru ake gamawa da shi in ya wuce kuma wani hanya ake bi a gyara ɓannan da ya yi. wannan ku bibi karatu wannan littafin za ku samu fa'ida sosai shi sa mu ahalu sunna salafiya ba mai da waɗannan miyagun akidun ba amma ba mai da su ba kuma za mu faɗa da su sai za mu gaya ma duniya abin da suke ba daidai ba ne ba duka ba zagi ba bakar magana amma ba daidai ba ne mai daidai shi ne a koma addinin zamanin annabi an gano wannan da kyau ku to shi ne muke karantar da ku idan za a ɗauko addinin zamanin annaba a yi ko kaga saɓanin nan da ake da shi wala ba za a yi ba ba za a yi ba in kana wani addini ko wallahi annabu bai tsangwama maka an je wata rana wani yaƙi sabon annabi ne cikinsu akwai tabi'ai da yawa daga cikin sahabban akwai salman al-farisi salman al-khair ibn al-islam nan da ne sai sabon tabi'ai suka ba su shawarar cewa a fada garin kawai da sara da suka sai salman al-farisi sai ce ba haka muke a zamanin annabu ba ku bari mu yi kamar yadda muke zamanin annabi yanzu mai salman al-farisi yake son a yi salafiyanci shi ne duk abin da za ka yi sai ka ce a zamanin annabi ya aka yi jama'a ka ɗauko wannan ku kowa sai ya zauna lafiya hatta zage-zagen shugabannin nan da ake a gidan rediyo ko ba wanda zai je yi saboda zamanin annabi ba a yi ai ba a yi khawarij ne suka fara don ba khawarij ne fara zagin annabi lokacin da kudi suka zo dama su matsalan su kenan problem maliya plus mafi mafi flop mun gano wannan da kyau ku da salmani ya ce ku banni sai ya shiga garin ya tara sai ya ce kai ko yan uwana ne farisawa don farisa kai yakin ya ce na je na Musulinta na samu karɓuwa da mutunci cikin waɗannan larabawan ina kiran ku da kiran musulunci ya karantar da su mahasin na musulunci ya ce ku zo ku Musulinta za ku samu daraja irin tawa in ko ba ku musulunta ba to ba wani abu za ku ci gaba da addininku amma za ku ba mu jizya in ko kun ce ba za ku ba da jiziya ba to sai a goge reni suka ce kai salmanu kaga idanunmu idanun wanda suka kama da ba da jizya ne koko kana tsammanin za mu bar addinin da muka gada ne iyaye da kakanni ka je ka ce masu a share fage ya dawo ya sanar da abin da suka faɗa sai suka ce mun gaya maka mutanen nan kawai a cigaba da bugawa ya ce a'a ba haka muke a zamanin annabu ba <laughs> har yanzu ya yi salafiyanci sahabi ne shi ma fa salaf ne ce ba haka ake zamanin annabu ba ya ce sai mun ɗaga masa ƙafa kwana uku ko sa sake shawara haka suka daga kafa kwana uku kwana na uku na cika sai suka ce ai kawai a fada garin ya ce zamanin annabi ba haka muke yi ba me kuke zamanin annabi ya ce in kwana uku ta cika za a ƙara ɗiban 'yan saƙo su koma aka ɗibi 'yan saƙo suka koma garin haddashi aka yi ta wa'azi aka yi ta wa'azi aka ta tunasarwa jama kun san dimo a musulunci a gari kamar zaria aka ce ana samun kamar mutanen da ke cikin masallacin nan suna yin wa'azi suna sauran wa'azi in duk garin nan arna ne ba za a yake su ba wallahi al'adu bai halatta ba amma yanzu ka je ka binciki boko haram inda ma aka fi taruwa ke addinin suke zuwa suke kashe mutane kalla abinda suke a masallacin juma na sarkin kano ya zaune shi ne islam wannan <laughs> inda kashe mutane aka siddin shi ne islam lokacin da annabi ya je fataho makka kafiran nan da suka rika wahalar da shi da sahabban shi a makka yau fa ya kama su a hannun shi suke amma ko rankwashin ɗaya ko marin ɗaya ko tokarin ɗaya a cikinsu ba wanda annabi yi ba wanda yi hasali ma sanda annabi ya shigo cikin garin makka cewa duk wanda ya je gidan abu ne ya tsira wanda ya je gidan wani ya tsira wanda ya je gidan wani manyan kataran kan kai haka duk suka shige gidaje dokan ta ɓaci gani can da gari ya natsa annabi ya shiga gida yana wanka sai ga ummu hani ta rugo a kuje ta zo annabi yana wanka fatima ta sa bargo ta tare shi haka mana ta sa bargon ta bayan ta sai ta rike haka shi mazala yana bayan bargon yana wanka ummu hani ta ce sallama fatima ina mai gidanmu manzan Allah ta ce yana wanka ne sai annabi ya dan dafa bargon haka ya leko da shi ya ce lafiya ta ce na sa siriki na cikin alfarmata sai da na ali ce sai na kashe shi ni kuma na ce ya shiga cikin alfarmata bari ka ji salam ɗaki ta sa ta kulle sirikinta ali ya zara ta kobi a ƙofan ɗakin sai ya tsara sirikinta fa kun gano wannan to shine sai ta ce bari in je in tambayo annabi in dawo idan ya ce ka sare kanshi zan zo in gaya masu ka sare kanshi ya zauna jira a kofar ɗakin Idan kuma ta tafi wajen annabi idan shagun garin nan ne da ta tafiya kake tsammanin ba fairu wannan kofar namu ba kofar kara ne ba in yi ja da baya ya tsaya on his mark ready set baram kawai zai barke shi amma wallahi ali bai bude kofar nan ba kun ji salam imanu ne salafiyanci ba ko za ku yi wani harkar <laughs> harkar nan babba ce shi za komi na ka fi sai an canza ne wallahi komi sai an canza yi za lokaci sai ga wasu na ɗabi'a sufaye sufaye mun gano shirme shirme sai annabi ce laqad ajarna man ajarti ya umma hali yace in duk garin nan kika saka su a cikin alfarma ba su alfarma duka kun gano wannan shi yasa zaben da aka yi 2015 'yan najeriya ba sai laifi ba daidai suka duk waɗannan da general buhari ba su alfarma laƙada ajarna man ajarta ya general buhari shi sa sak da aka yi ba laifi ba ne gano wani da kyau ko wanda umma hani ta sa a cikin alfarmanta mugu ne amma annabi ce saboda ke ya ci alfarma duk waɗannan da suke ba buhari wahala to sun ci alfarmanwa wa shi sa malam nasir yanzu ya kirkiro yadda zai maganin kowane matsiyaci electronic bot za a yi yanzu shi baban kadin rida kenan <laughs> kai da halinka kenan baban kadin rida kenan ina fatan mun gano wannan da kyau mu haka muke so a rika samu da cigaba in za zo dan kadin rida haka ko to yanzu kamar kwamfuta za a kawo kana sawa yana irga muku yau idan nasiru ya zo ya ce kai jama'a a matsayina na shugabanku kuma ina son zan ƙara maimaitawa bai fa halatta wani ce ba zai zaɓe shi ba mu a salafiyanci fa shi ke na magana ya ƙare isma'u sai ce me wa yau da sun san me yake ce masalafiyanci ko wala da ba su da problem fa domin annabi ya gaya mana a samu wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun <laughs> Dan san wannan ba ne wallahi da sun san wannan ku da duk salafiyanci za su shige domin ɗan salafiya bai saba ma umarnin shugaba yana sabawa ya zama baka warji isa an buhari zai ce mana 2019 ni ne sai mu ce kai ne baba wanda kawai zai tsaya ce shine mu ce ba shi ne sai in kafiri ne domin qur'annabi ya ce illa arra'u kufran kufuran sai kun ga kafirci karara yanzu ku kalli saboda salafiyanci a can ali bai banke kofa ya shiga ba sai jarata to bayan da suka shiga cikin garin ku musulunta suka ki ku ba da jizya suka ki sai suka da sai suka ce to a shirya za a yi fada jama'a sun mamaye su sun shige su da harbi da bom da waye-waye ba ba sai da ka ba su dama suka shirya sannan aka fito aka kara aka ake in kawo za ka yaƙi mutane zai ce to shi kenan kwana ka za ku shirya kuma sai suna da makamai in ba su da makamai ko to ba ka ba faɗo matalaka farar hula shi sa ƙa'idan yaƙi na musulunci ba kashe mace ba kashe yaro ba a kashe tsoho ba a kashe malamin addini ba a kashe dan ba ruwanmu ba a kashe shugabanni nan da za ka kawo hari kuma mutane suna cin kasuwansu ko sai dai ku wuce ku gansa a tashar mota za su tafiya sai dai ku wuce ku gansa a masallaci suna sallah sai dai ku wuce ku gansa a coci suna sabis sai dai ku wuce ba abin da ya haɗa ku da su inda za ku shigo garin sai banza da ku to sai da ku kama maganin su zama ƙarƙashin ku ku masa jizya na dole su ma ba bayi za ku mai da su ba wannan shine fas musulunci jama'a shi sa duk inda sabai suka taka kafa sai kowa ya bi su kowa sai ya bi su ta ma kalle yadda muke addini a yau to jama'a shine nake cewa yau mu karanta ku ji karkaso yadda abubuwan ya fara shine al islamiyya waɗannan ƙungiyoyi na musulunci ilam annallaha haqqaqa fi iftiraqi hadhihi al-umma jama'a ku sani Allah madaukin sarki ya fa tabbatar da cewa wannan al'umma sai ta rarrabu ta karkasu qala ta'ala Allah madaukin sarki ce walau sha'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida da allah maɗaukin sarki ya so ko to da ya sanya mutane sun zama al'umma ɗaya inda so na allah shi ne al'umma su zama ɗaya ko da ya bar su a haka sai ce wala ya zalo na mutane ba za su gushe ba suna saɓani da juna suna rabuwa da juna illa man rahima rabbuk sai wanda allah ya ji kai kawai duk wanda kage bai shiga wannan sabanin ba ko to Allah bai jigin shi bane iza ku ga tunda muka fara addini ko ba mu yadda mun shiga cikin sabanin kowa ba ba mu yadda ba so da duk wanda ya kirkira raba kan jama'a bai daga cikin wanda Allah ya nufin zai jigin shi duk wanda ya kawo aqidan da za ta haifar ma al'umma matsala bai daga cikin wanda Allah madaukin sarki zai jigin shi ba mu shiga cikin wannan sam inda muke tintin na muke to sai Allah ya ce wal zalika khalaqahu dan ma kar ya ji kansu su duka shi yasa Allah ya haifar da su sai sabanin sai ce watammat kalimatu rabbika kalman ubangijinka fa an riga an yanke hukunci an buga sta amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in Allah ce sai ya cika wuta da mutane da aljanu fal shi kenan kawai allah zai cika wuta da mutane da aljanu shi kenan menene rukunin su wuta shine saɓani don allah jama'a ko ba wata aya a cikin alkur'ani da ta yi tofin alatsi ne kan saɓani da rabuwa sai wannan ya kamata mutanenmu su saɓani su rabu bai kamata su zauna samar da daidaito tsakaninsu ba kuma idan ka kalli mai ke raba mutanen sai ga abu ne wanda bai ta karya karya ba na ɗaya kudi na biyu mata na uku shuhura na hudu mukami na biyar zalunci waɗannan ababi guda biyar wani yana sai zalunci su wani wani yana sai cuce sai kuma gefe ɓangare daga cikinsu za ka zo ka ji duk wannan malam ya mana bayani wannan aya ta zo a cikin suratu hud aya ta sha takwas zuwa aya ta sha tara wa ƙauluhu har ila da faɗin allah Madaukin sarki da ya ce wala yi zalo na muhtalifi na illa man rahima rabbuk da Allah ya ce ba za su gushe ba suna saɓani da karo da juna sai fa waɗanda Allah ne ya nufi zai ji kansu su ne ba za su shiga wannan tsiyan ba ai wala ya zalul khalaf khilaf khilaf ne ku gyara wala ya zalul khilaf bainan nasu fi adiyanihim wannan saɓanin ba zai gushe ba cikin addinan mutane wa atiqadatihim da aƙidinsu fi milalihim wa nihalihim cikin aƙida cikin ƙungiyoyi wa mazahibihim da mazhabobinsu wa ara'ihim da ra'ayoyinsu illal marhumina sai fa wanda Allah ya nufin zai ji kai min atba'ir rusul ga wanda suke bin manzanni shi san Allah bai nufin zai ji kanka ba ko kana nan sai ka bi sabanin ko kai ka kirkiri sabanin da kanka in jama'a mai da addini yanda ka san dinkin keke yanda ka san kanakanci yadda ka san dukanci da sauran sana'o'in hannu mai irin waɗancan sana'o'in hannun ne zai zo na yana koya ma yaron shi sana'a kafinta ne wane ne wane ne da sauransu yana nan yana nan hannun yarin ya fara fadawa kwan ɗaya kwana biyu kawai sai ga ya ɗauki kafa yana bin wani layi ya sha kwana kawai sai ga ya suke signboard kawai shi ma ya sha shi ugan ya sani ko bai sani ba ya yi freedom ana wani abubuwan ko ba a yi eh wannan ɗabi'a malam ba ne. bai jira a yayi shi to yanzu sai ustadai su mata suka ɗauko wannan duk wanda ya ga wuyan shi ta yi wani ɗan ƙarfi ɗan kaɗan an gane wannan da kyau ku shi ma sai ya ja gefe ce ina mu ina mu ku zo mu ci da aka suka ta rarraba kan al'umma kana ɗan yin kwana sai ga ɗan wani lungu an taya da shi an jima kawai ta gaji an saki kiran sallah me za a yi wai sallah za a yi a wajen wani ne shehu wani ne kuma nan da kyau wala ya zalo na mukhtalifi da illa man rahima ba su gushe ba su ta wannan sun mai da addini yadda ka san kanukanci ko koyi kafintanci ba wanda zai shiga cikin wannan bala'in ko sai wanda Allah dama bai nufin zai ji shi ba Allah zina ta masa ko bi ma umiru bihi min ad-din su ne waɗanda suka riƙe abin da aka umarce su na addini gam allazi ja'at bihi rusulullahi ilaihim addinin da manzannin Allah suka zo masu da shi fazu bi sa'adatid dunya wal akhirah sai suka rabauta da arzikin duniya da lahira li'annahumul firqatun najiya su ne kadai tawagan da annabi ya ce za su yi nasara duniya da lahira ta'ifa mansura kenan wannan bayani ibnu kasir yayi a cikin tafsirin ƙura'an al'adim mujallar na hudu shafi na 290 zuwa 291 Waƙar akbaran na biyu sallallahu alaihi wa aliyu sallama biyu ko ihazan likhtilaf haƙiƙa nabi ya ba da labarin faruwan wannan saɓani muhazziran minhu yana mai jan kunnin mutane da sita ka tsantsan da wannan saɓanin farawa abu dawud an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama افترقت اليهود على إهدا أو اثنتين وسبعين فرقة النبي ce Yahudawa sun kasu gida 72 ko 71 وتفرقت النصارى على إهدا أو اثنتين وسبعين فرقة su ma kiristoci sun kasu gida 71 ko da biyu asalin ruwayan yahuda 71 yahuda su kiristoci fa 72 sai annabi ce wata farraqat ummati ala 30 ko 70 firqa annabi ce ta kuma al'ummata sai ta kasu gida 73 wannan hadisi tirmidhi ya fitar da shi karanta tuhfatul ahwazi mujallan da bakwai shafi na 397 wa qala hadisun hasanun sahihun ibn majah ma ya fitar da wannan riwaya a jizi na biyu a lamba hadisi na 1321 a lamban shafi na 1321 lamba hadisi na 3991 mali cewa a yi min hadisi mu'await ibn abi sufyan radiyallahu anhu ma ƙawal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala annabi ce ku saurara inna man qablakum min ahli kitabi kun ga waɗanda suka zo kafin ku cikin ahalul kitabi iftaraqu ala Taini wa saba'ina milla sun kasu gida saba'in da biyu wa inna hazil milla wannan addini ko na musulunci sataftariqu ala talatin wa saba'ina su kuma za su kasu gida saba'in da uku Tani wa saba'una finnar saba'in da biyu duk wuta za su inji annabi wa wahida fil janna ɗaya gyal za ta aljanna wahiyar jama'a su ne wanda suka haɗu masu rabu ba wahiyar jama'a jama'a kakwa rabu da yankunku ɗiyin da suka yi muku ba daidai ba ku yi haƙuri ku ba su uzi da suka ɓata muku annabi ya ce mafi alkhairin a cikin muminai shine wanda yake haƙuri da muminai yake dauriya ya kau da kai game da cutarwarsu ya ta mu'amala da su a haka Allah ka sa mana daga cikin khairun nasu. wa asalul firaq alladhi tarju ilayhi arba'un asalin waɗannan ƙungiyoyi wanda sauran saba'in da biyun nan 'yan wuta da suna koma su shige cikinsu ne to ƙungiyoyi hudu ne ƙungiyoyi hudu ne so suka tsuguna suka haifi guda saba'in da biyu kama kala ta'ifatun min as-salaf kaman yadda wasu daga cikin magabata suka fadi wahum ga su ar-rawafit in shi'a wal khawarij da khawarijawa boko haram wal qadariyya da kuma yan qadariyya al-mu'tazila qadariyyatul mu'tazila sune na uku wal murji'a da kuma murji'a sune na na hudu wa ba'd ulama wasu daga cikin malamai ya ji alaha hamsan suna shigar da ƙungiya na biyar wa ya rukulu ahalar sunna har suna shigar da ahalar suna. kama ƙala abu muhammad ibn hazmin zahiri kama yadda baban muhammadu ɗan hazam a zahiri ya ce firakul muƙarri na bimillatil islam hamsun ya ce ƙungiyoyin da ke tabbatar da cewa musulunci addini ne biyar ne wahum ahlus sunna wal mu'tazila wa shi'a wal khawarij wal murji'a kun ga ibnu hazmin sai shigar da ahlus sunna sun maftaraqat kullu firqa ala hadha ala hazihi ala firq kowace ƙungiya daga cikinsu su min hazihi daga cikin biyar dinnan suka karkasa ala firq ƙungiya, ƙungiya, ƙungiya, ƙungiya. karanta littafin alfisal filmilal wal ahwa'i wan nihal juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da biyar wa ƙalar ɗarɗosi al'imama ɗarɗoshi ya ce ilam an na ulama ana ƙalu ya ce ku sani malamanmu sun ce usulul bida arba'a jigo tushen bida'a abu hudu ne wasa'ir asnaf isnatain wa saba'ina firqa sai ce sauran karkasuwan su kuma to saba'in da biyu ne an ahawa ta an ha'ula ita farraku daga hudun can ne sauran soye-soyen zuciyar nan saba'in da biyu suka watsu wata sha'abu suka yi resa suka rasa wahum alkhawarij khawarijawa boko haram wa Auwalu awwal kharajat ala ali ibn abi talib sune ƙungiyar farko da suka fara masayidina ali tawaye ƙarshe suka kashe shi warrafid da yan shi'a masu zagin sahabbai walƙadariya da yan ƙadariya masu musun sufofi da ayyukan Allah walmurji'a da murji'awa masu cewa imani iri ɗaya ne sha iskancinka in dai ka ce la ilaha illallah to zaka shiga aljanna wannan bayani ya zo a cikin littafin al-hawadis wal bid'a ji shafi na 31 wa min hazil firaq tasha'abat sa'irul firaq daga waɗannan ƙungiyoyin ne sauran ƙungiyoyi 72 suka rasantu wa da allafa fiha wa fi bayanin nihlaha mu'allafatin kadiman wa haditha malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa a da da yanzu yanzu ma muna karanta wasu ko wanda suke bayani akan musibin wannan rarrabuwan kuma Allah ya sai al'umma sun koma sun haɗe duk wannan kafarta juna da wannan kyaman juna da wannan abubuwa da ake yi ba duk za a bari ana haɗuwa sai a ce abu kaza da ka zo da shi akwai a zamanin annabi babu cire shi wannan akwai cire shi wannan cire shi duk wanda ya zo da ɓanna sai a ce bar ɓannan kamar ka ne ta zo da kwarto sai ka ce a gidan gusan da na aure ki an ce za a zo da kwarto a a to kore shi an zauna lafiya ko ba a zauna ba kai ne ka riga zuwa da karo gidanka sai da ce sanda za a ɗaura aure a masallaci ko a zauren mu an ce wa zuwa ga karo gida la to ta zahabi jama'an zauna lafiya ko ba zauna ba wannan abubuwan ba daidai ba ne sai mun zo gobe za mu tashi wa kana min awwal hazil firak a shia al-imamiyya wa hamsa ashara firka shi'a za mu sauka kansu gobe insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum